Premier Radio. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke gabatar muku da wannan shiri na ilimi garkuwa. Inda Malam Usman Al-Amin Man Sheikh ke karantowa daga littafin fannin ta'amul zaujai ne littafin da ke shiryarwa game da zamantakewa ta aure. Da fatan Allah ya saka masa da alkhairi. Shirin yana zuwa muku ne daga nan Premier Radio na gari na kowa mita 200.7 a zangon FF a nan Kano. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باين هكا يوم وما سجرما أمنا بركة دهدوا a wannan shiri namu da wannan gidan rediyo mai albarka zai fara gabatarwa da fatan allah madaukakin sarki ya sa a fara a sa'a wannan gidan rediyo da suka ɗau wannan nauyi allah madaukakin sarki ya sa a cikin mizanin kyawun ayyukansu allah kuma ya musu mawafaka ya musu jagora yau gidan rediyon albarka da masu aiki a cikin wannan gidan rediyo wannan littafi da muke so mu fara shi fannu ta'amul baina zaujaini wanda muhammad siddiq al-mishawi ya rubuta littafi ne da yake bayani game da dalilin mutum musulmi amintacce wato game da rayuwa ta auratayya wadda za ta kawo jin daɗi ga mutum sannan ya kunshi nasihu da wasiyoyi da kuma wato yau da gobe ta magabata da suka sani sannan ya kunshi kissoshi da hikimomi da karin magana da kuma abubuwa kyawawa da za su amfane mu a cikin rayuwa ta auratayya babbar manufar zabar wannan littafi don mu karanta shi saboda yadda muke fama da abubuwa da kunne kan iya ji wanda kuma ido ke iya gani na matsalolin auratayya da suke samuwa a cikin zamantakewa mu musamman ma wato garuruwa da unguwanni na wannan sashi namu to shine muka ga cewa ya kamata mu karanta wannan littafi ko da ya zama dalili da zai iya nuna wa mutane hanyar da ta kamata don warware galibin matsalolin da muke fama da su a gidajenmu na auratayya muna fatan allah ya mana muwafaka allah kuma ya sa mu amfana da abin da za mu karanta kai tsaye wannan shine darasi na farko da za mu fara shafi na biyar wato muƙaddima kenan yake cewa alhamdulillahi jalla sana'u godiya ta tabbata ga Allah wanda ambatansa ya ɗaukaka wa taqaddasat asma'u kuma sunayensa suka tsarkaka shar'a zawaji ibada Allah ya shar'anta aure a matsayin ibada wa ja'alahu bainan nasi ada kuma ya sanya shi a tsakankanin mutane ya zanto al'ada wato abin da ake yi yau da gobe wa hadda alaihi fi kutubihi almunazzala kuma Allah madaukakin sarki ya kwadaitar akan ayi aure a cikin littattafansa da ya saukar wana littattafai ba littafi guda ɗaya ba kina har a littattafan da suka gabata irin su at-taura linjila zabura da sauransu kamar da malam yake nunawa cewa Allah ya kwadaitar ayi aure wa sahaifihi al-mursala da kuma takaddu da ya aiko irin su suhufi Ibrahim da suhufi Musa duka malam yana ishara cewa a cikin su ma akwai kwadaitarwa game da auratayya li yu'ammira bihi bilada domin a raya garuruwa da shi auren saboda ta dalilin aure ne ake samu wato samuwar ɗan adam wanda ba dan aure ba da yanzu jinsin nan adam watakila ya ƙare wa yuslihu bihi al-ibad kuma ta hanyar auratayya ne ake gyara bayi wato gyaran da yake magana a nan wurin idan mutum Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya yi aure to ko shakka babu daga cikin amfanin yin auren akwai gyara halayya da kuma gyara ɗabi'a daga ciki mutum zai kame daga fadawa cikin alfasha ta zina zai kokarin kiyaye ganinsa da kalle-kalle da zai iya sa masa sha'awa a cikin zuciya zai iya kame shi daga barin almubazzaranci da kuma rashin kan gado da rashin lissafi duka yana daga cikin abin da zai gyara wa bayi rayuwarsu fahuwa sakanun lirrijali wan nisa da aka shi aure nutsuwa ne ga maza da mata wa mahadin lil abna kuma shimfiɗa ce ga 'ya'ya domin duk ɗa da aka same shi ta hanyar auratayya to nan ɗa wato ya samu wata daraja ya sami shimfiɗa wadda zai ya samu asali daga gare ta ta yadda ba zai zamto a ta kama kaman ina za a danganta ɗan wato dai abin da ake so a ce shi aure wato makoma ce mai kyau ga 'ya'ya wa gabdin lilbasar kuma aure yana sa a rinsa idanu wa hifzin lilfarji kuma yana sa a tsare al'aura wa nazari da kuma kallo wali tahqiqi sa'adati zawjiyya domin tabbatar da jin daɗi na auratayya wal fawzi bil minhatir rabbaniyya da kuma rabauta da wannan kyauta ta ubangiji was sururi wal hana da farin ciki da jin daɗi wa tardi shahna da korar wato ƙiyayya wal bagba da kuma gaba don a kori wannan duka da kuma tabbatar da wancan jin daɗi na auratayya malam ya ce jama'a na afdalan nasa'ih sai muka tattara nasihu masu falala da daraja wal hikami da kuma hikimomi wal qasas da kuma labarai litakuna ibratan liman i'tabar domin su zamto tunatarwa ga dukkanin wanda Allah ya nuface shi da ya zamto ya tunatantu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce istausu bin nisa'i khaira ku zama na alkhairi da mata ku zauna da su zaman alkhairi fa innal ta khuliqat min dhila domin ita mace an halicce ta ne daga haƙar haƙarƙari wa inna waje shay'in fi a a'lahu kuma abin da yafi karkacewa a cikin haƙar haƙarƙura shine wato ƙashin sama na can sama wanda yake kusa da wuya to wannan wato shi ya fi kowanne karkacewa kuma daga jikinsa aka ɓalgata aka halarci, ya mace da haka annabi ya ce in zahabta tuqimuhu kasartahu in ka tafi ka ce sai ka miƙar da wannan kashi to ku shakka babu za ka ɓalla wannan kashi don ba zai miƙe ba haka Allah ya shi wa in taraktahu in kuka kyale shi shi wannan kashin da yake a lankwashe lam a a'waja to ba zai gushe ba a lankwashensa abin nufi dai mata haka Allah ya yi su wato ɗabi'ar su ba za ka sami yadda kake so ɗari bisa ɗari ba in ka ce dole sai ka ɗora su wato sai sun yi maka yadda kai kake so ka ɗauke ta hankalinka da nata iri ɗaya ne ko ku a'a tunani da naka da nata iri ɗaya ne to ko shakka babu ka so ka wahalar da kanka bisa wato neman abin da ba zai yiwu ba shine abin da hadisin yake nunawa shine lam yazal a'waj ba zai gushe ba a bauɗi da aka su bin nisa'i khaira ku yi zaman alkhairi da matayenku kenan wannan hadisi eh, jan hankali shi shine wato a matsayinka na namiji duk sa'ad da za ka yi aure to ka saka a cikin zuciyarka duk yadda ka kai da binciken wadda za ka aura da neman shawarwari da addu'a to ka gane cewa ba za ka taɓa auro wadda take za ta zo ta maka duk abin da kake so ɗari bisa ɗari ba wani yana da kyau a fahimta ba wai don addu'a ka ba ta karɓu ba ba wai don shawarar ka ta sami wurin nema ba ba wai don ka bai kai ba a'a haka Allah ya halicce su to duk wanda ya san idan ya auro haka ɗabi'ar su take to babu abin da ya kamata ya yi sai guziri na haƙuri da kuma addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa ta zanto mai ɗa'a da biyayya a gare shi Allah ya sa ta zanto mai tawalu ce mai risnar da kanta a tare da shi Allah kuma ya sa ya zanto ya ji daɗin zama da ita wannan kawai shine abin da za ka yi na addu'a amma batun ka samu ɗari bisa ɗari to sai dai ko a aljanna Allah haɗa ka da horul ain muna fatan Allah ya mana muwafaka wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ad-dunya mata'un ita duniya jin daɗi ce wa khairu mata'i duniya mafi alkhairin jin daɗin duniya almar'atu saliha ita ce mace ta gari ko shakka babu idan Allah madaukakin sarki ya baka mace ta gari to yana daga cikin wato nufi na alkhairi Allah ya nufe ka da alkhairi don ka sake samun sukuni da kwanciyar hankali da jin daɗi a rayuwarka kafin kuma lokaci ya yi ka koma zuwa ga ubangijinka kamar yadda ah, wasu nasoshin suka tabbatar cewa abubuwa guda hudu suna daga cikin jin daɗin ɗan adam allah ya taimake ka ya baka mace ta gari wadda in ka kalle ta ta faranta maka saboda tsaftarta watakila saboda kyakkyawar ɗabi'arta kyakkyawan halayenta kyakkyawar surarta ko kuma saboda wani alkhairi da yake tare da ita na ilimi ko na wata baiwa sannan in ka ba ta umarni ta bi ka sannan in baka nan ba za ta saba dokokinka daga shimfiɗa mata ba wanda ba saba wa Allah ko manzo ba to wannan ita ce cikakkiyar mace ta gari wadda muke fatan Allah madaukin sarki ah, ya azurta mu da su sannan abu na biyu cikin jin daɗin rayuwar ɗan adam shine ya baka matsuguni wato abin da nake nufi gida yalwatacce ta yadda za ka sakata ka wala iyalanka sun sakata su wala yaranka su samu wuri yalwatacce su yi wasan su a cikin gida tare da suna ta fitowa suna tafiya gidaje ko yawace yawace ba alwadaci kai da iyalanka abu na uku shine wato Allah maɗaukakin sarki ya baka abin hawa lafiyayye abin hawa lafiyayye wanda baka da taraddadi da ka fito na bugawa ne ka buga ya tashi in na yi masa sa mukulli ne ka murda da ka murda ya tashi ka tafi cikin ka. ba wanda zai zo duk misalin kai ma'aikaci ne a ce duk albashi kana da abin da za ka ware wa abin hawa saboda ka san dama akwai matsaloli tare da shi ko irin abin hawan da da zarar ka fito da shi yara 'yan unguwa su rika gudu saboda kullun a cikin turi suke ko ko a'a abin hawan da kake burin ina ma dai ka rabu da shi saboda tsabar jawo maka tashin hankali da yake da rashin kwanciyar hankali to da irin waɗannan ababen hawa wato Allah maɗaukin sarki ya raba mu da irinsu to dai jin daɗi ne Allah maɗaukin sarki ya baka abin hawa wanda yake lafiyayye wanda baka da matsala a kansa sai abu na hudu shine azurta ka da makoci na gari to shakka babu in duk zaka samu wancan mace ta gari gida yalwatacce da abin hawa lafiyayye idan Allah madaukakin sarki bai baka makoci na gari ba to hankalinka baya kwanciya su da shi ma yana daga cikin jin daɗi da za ka zauna ba ka ɗarɗar ba ka tsoron sharrinsa ka aminta da shi ya aminta da kai kana cuɗarsa yana ka. kun aminta da juna Ba ka da matsala a kan iyalansa ba shi da matsala a kan iyalanka in ya ga abin da zai zamto al'aurarka za ta fito fili zai ƙoƙari ya rufa ma asiri kai ma ka rufa masa asiri in ya ga akwai wata matsala game da 'ya'yanka zai kokari ya kawo gyara kai ma ka kai masa ɗauki. irin wa'annan su ake nufi da makota na gari muna fatan Allah maɗaukin sarki ya sada mu da su malam ya ce wa qalat umamatu bintul harith akwai wata mace da ake kiranta da umamatu bintul harif ta faɗa tusi ibnataha tusi ibnataha tana wasiya ga ita qabla zafafiha kafin a kai ta ɗakin miji ta ce ai bunayya ya ke yata ki faraktil watana alladhi minhu kharajti hakika kin fito ko kin rabu da garin da kika fito daga cikinsa wa khallaftil usha alladhi fihi darajti kuma kin baro shekar da kika taso a ciki shine ma'ana nasha'ati wa kaburti eh Nishati wa kabirti wato kika taso kika girma a can ma'ana abin da take so ta nuna wa yatta kin bar garinku da aka haife ki zuwa garin da mijin zai kai ki ko ko kin baro gidanku da kika taso a ciki zuwa ga wato wani wurin daban shine mana ta ce ila karin lam ta'rifi zuwa wata shekar da baki san ta ba wa qarinin lam ta'alifihi da kuma abokin zaman da baki saba da shi ba yanzu dai ake so za a fara sabuwar rayuwa da aka fa asbaha bi mulkihi iyaki malikan alayki wato sai ya zanto tunda Allah madaukin sarki ya mallaka masa ke to ya zama sarki a kanki da aka duk inda sarki yake wajibi ne a yi masa biyayya a saurari umarninsa da aka fakuni lahu amatan ki kasance baiwa a gare shi ya kulla ki abdan shi kuma sai zama bawa a gare ki abin nufi a nan dai ki cuɗe shi ya cuɗe ki ki amfane shi ya amfane ki ki zama tufafi na rufin asiri a gare shi shi ma ya zama tufafin rufin asiri a gare ki shine abin da wannan wato gaba take nuna fakuni lahu amatan ya ki abdan ki zanto masa baiwa shi kuma sai ya zama bawa a gare ki wato dai ku hidimta wa juna wahfazi lahu khisalan ashara ki kiyaye masa wasu ɗabi'u guda goma sha biyar a guda goma kai shine wahfazi lahu khisalan ashara ki kiyaye masa wasu abubuwa guda goma ta ki zukhra wannan sai zama taska a tare da ki amma al'ula wa thaniya yace taska ta farko da ta biyu fal lahu bil qana'a ki daga kankan da kanki gare shi tare da wadatar zuci wa husni sam'i lahu wa ta'a da kuma kyakkyawan sauraro gare shi da yi masa biyayya abu biyu ne malam ya haɗa su a wuri guda abu na farko ki zamto wato mai wadatar zuci da abin da mijinki ya kawo miki ki sa hannu ki karɓa ki gode ki yaba insha Allah gobe idan ya samu yana rawar kafa jikinsa na rawa zai dauko ya kawo miki maza ba sa son mace mai renuwa wannan sirri ne duk namiji baya son mace wadda idan ya ɗauko abu ya sha wahala ya ɗauko ya kawo to baya son kirena abin mamaki ga matan da za a ɗauko mata wato eh, kwano biyu kwano uku na shinkafa watakila 'yar gwamnati a kawo mata ta sa hannu ta karɓa a reni ita abin da ta fi so a zo a ajiye mata buhu a gida ko ya kawo taliya guda biyar ko guda goma shi ma a karɓa a reni ko ya ba da kuɗin cefane a rena duk bai kamata ba in kina son ki shiga cikin zuciyar mijinki ya so ki kuma ya ƙaunace ki to ki zanto mace ce wadda take mai godiya duk mutumin da idan an ba shi ɗan kaɗan zai gode ya yaba to insha Allahu in ka bashi mai yawa ma sai ya yaba kuma ya gode amma duk mutumin dan an bashi kaɗan yake renawa to ko an bashi mai yawan ma ba zai gode ba wannan ɗabi'a ta nuna haka kuma hadisai ma sun nuna mana haka Sudaka, da haka ki zanto mai wadatar zuci ki yadda da abin da Allah ya raba ya baki babu yadda za a yi rayuwa ta zanto iri ɗaya kin kalli in yatsun hannunki to kin san ba daidai suke ba wani ya fi wani kar ki rika kallon abin da mazajen makotanki suke yi ko wanda kuke haya gida ɗaya mijinta me yake mata ki kalli wannan kowa da iya abinda Allah ya sare masa haka Allah madaukakin sarki ya raba rayuwar ya bawa kowa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya haka Allah kuma ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq so da aka ki la'akari da waɗannan ayoyi ah, ki gane cewa abinda Allah ya sare wa mijinki ki gode wa Allah sannan kuma abu na biyu shine wa husni sam'i lahu wa ta'a kyakkyawan sauraro haka in miji yana magana tarbiyya ce kuma ladabi ne dama duk sa'ad da wani babba yake magana kai ko ba babba bane daga ci akwai adabul istima wato ladabi na sauraro kar kai magana yayin da wani yake magana kar ka kawo magana ka bari tukunna har sai ya gama wannan shine tarbiyya da kuma ladabi na magana shine yake take jan hankalinta idan mijinki yana magana ke saurare shi da kyau ki fahimci me yake nufi watta'a sannan in kin ji kuma sai ki kokarin yi masa biyayya cikin abin nan da ya faɗa to wannan sune abubuwa guda biyu da ya dunkule su a wuri ta dunkule su a wuri guda wa amma thalithatu war rabi'a amma na uku da na hudu fattafaqqudu li mawadi'i ainihi wa anfihi ki riƙa kula da wuraren idaninsa da kuma hancinsa abinda take nufi ki kula da inda idansa zai kai gare shi da kuma inda hancinsa zai iya sansana kwarai da gaske wannan abu ne mai faɗi kinan kaga duka tsakar gida duka cikin ɗaki duka cikin banɗaki gaba ɗayan kicin da duk inda kika san idanunsa na iya kaiwa to ki ƙoƙari ki gyara wannan wurin sosai ta yadda idansa zai ga abu mai kyau sannan duk inda kika san kuma zai iya haifar da wani canjin yanayi canjin iska wari to ki ƙoƙari wannan abin ki kau da shi shara ce aka zuba wani abu ki sauri sa almajiri ya je ya zubar da ita banɗakin ki ne ki ƙoƙari ki wanki in akwai abin da za a sa wurin ma ya ƙanshi a saka sannan wato eh, idan a jikinki ne kin yi wanka kafin ya fita ya dawo ya tarar da kin sake yin wani wankan duk da dai a nan shi ma dole za mu ja hankalin maza su ne masu haƙƙin su siyo sabulun da matansu za su yi musu wanka domin baka siyo ba ba ka sa rai za ka ga abin da kai kake so ba yadda wasu matan suna kokari kaga sun so da kansu sun yi amma mazan kuma ba za su yaba ba kuma ba za su gode ba fatan mu Allah shirye mu baki da to amma da in kana so ka gani ka siyo sabulun wanka ka siyo man shafawa ka siyo kayan kwalliya ko ka ba su siya indai har kana so ka ga abin da kake so a madadin ka je kana ta kallon na bakin titi ko kana kallon wasu daban to ga matakka a gida ita ya kamata ka fara da ta ce awwalu ma ya ji so daka ka kula da wuraren da ita mata kai ake nasiha a kanta ta kula da wurin da idanunka zai kai ta kula da inda hancinka zai kai aka yar uwa mai girma ki kula da kyau wannan abu ne mai matukar mahimmanci kuma wato tsafta ne da aka ji idan Allah madaukin sarki ya haɗa mutum da mace mai tsafta mai kula mai kaffa kaffa da duk abin da ta san zai iya sosa zuciyar miji da sai ka ji an koma gefe ana cewa ai shanye shi tai ai magance shi tai ya kamata ki tsaya ki amfani da ilimi da basirar da Allah ya sare miki ki kalla meye da meye take yi wanda watakila ke ba kya yi haka sai ki kwafa shi yasa annabi ya ce shi mumini madubi ne a wurin ɗan uwansa mumini amfanin madubi shine ka ɗauki madubi ka duba ka gani inda yake mai kyau ka tabbatar da shi a matsayin mai kyau inda kuma bai da kyau sai ka kalli madubi sai ka gyara to haka rayuwar musulmi take ga ɗan uwansa musulmi zaka sake kalla meye take yi har ta ja hankalinsa watakila tsafta ce tsafta a cikin jikinki duk inda aka san ana tsaftacewa a cikin jiki ya tsaftace a kayan kin tsaftace a ɗakin kikin tsafta a ban ɗakin kikin yi tsafta a kicin kikin kikin yi tsafta to in Allah ya yarda sai dai wani abu daban kuma eh sai dai wani abu daban amma dai a nan wurin ki riga kin gama wato tsallakewa da aka ta yi mata nasiha ta ce fala ta kawo ainihu minki ala qabihin kar idaninsa ya ga mummunan abu a tare da ke kin tashi bakinki duk yawon bacci biki brush ba biki aswaki ba idanunki duk kwantsa hancinki duk abin ba a san a faɗa to da aka sai kin yi ƙoƙari ki gyara wannan eh. ko barin wasu sassa da za su dinga fitar da wani yanayi na ba daɗi to da aka duk a yi ƙoƙari a kula da wannan shine abin da take gaya mata kar ki bari idanunsa su kai kan wani mummunan abu a tare da ki wala ya shummu minki illa atyaba kar ya sansani komai daga gare ki sai kanshi mafi daɗi wa'alami ki sani ya ke ata annal kuhla lalle shi wato kwalli ahsanal husnil shi shine mafi kyawun kyau da yake a same wato babu wani abu da yake gashi a araha Ga shi kusa da kowa talaka da mai kuɗi yana kusa da shi kuma yake sa mace ta kyau ta zama a bar san a kalle ta irin kwalli ala sakin fahimta abu ne mai saukin siya ga talaka da mai kuɗi so da haka babu wani abu mai kawo mace kyau sama da sa kwalli wa annal ma'a kuma lallai ruwa atyaba tibil maf'ud shine mafi daɗin turaren da aka rasa abin nufi in ba ki da kuɗin da za ki sa turare a jikinki ko cikin tufafinki to yi sauri ki amfani da ruwa domin ruwa babu abin da ya bari duk wata ƙazanta ruwa na iya maganinta da aka sai a kula da kyau ina ganin saboda yanayin lokaci haka za mu tsaya zuwa shiri na gaba da fatan abin da muka faɗa daidai allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan kuskuren mu kuma allah maɗaukakin sarki ya gafarta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. to masha Allah yau anan za mu tsaya cikin wannan littafi na fannin ta'amul baina zaujaini wanda malam Usman Al-Amin Man Sheikh yake karantowa tare da fassarawa idan Allah ya kai mu shiri na gaba za a ji mu da ci gaban wannan littafi a madadin hukumar Premier Radio ni Kabir Garba Haruna Sheka nake cewa sai an ji manku Premier Radio nagari na kuwa